kar ka yadda ka wulakanta mutum akan rashi kada ka yadda ka yi da mutum saboda wai bai mallaki wani abu ba kada ka yi da mutum don saboda ya, ya wato ya gaza akan wani abu na ɗaukar nauyin iyalin shi ko ‘ya'yansa a makaranta ko na makamanci wannan ka ce kai dai in ka ji ka ce to Allah irfa mana asiri haka ake faɗa a mutum ya zauna yana da bakin surutu ya ya ya ya kana nan Allah ya riga lissafa maka ni'imar da kake ciki daga nan zuwa shekara biyu da rabi ko shekara uku za ta kare ka zo kai ma ka bi ka koma from zero ka fara daga zero a kiyaye jama'a